Masu sauraro Badriya Tijjani Kalarawi ke muku barka da hantsi daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin za ku ji wata mai rajin kare haƙƙin matan Isra'ila ta ce Hamas ta yi shirin cin zarafin Isra'ilawa mata tun daga farkon ƙaddamar da harin bakwai ga watan Oktoba. Shugaban mulkin sojin Myanmar ya yi kiran sulhun siyasa domin magance rikicin ƙabilanci a ƙasar. Idan muka zo Najeriya mazauna garin kuncin Kalgo a Zamfara na zaman zillimi sakamakon zaman dirshan ɗin da 'yan bindiga suka yi a garinsu. dan bindiga zai zo same ka da rana duk abin da kake da shi ya ansa in ma baka bada ba yana iya neman rayuwarka za su zo da mahaukacin eh, miyagun makamai wanda za su zo su yi abin da su haka dama da suna shigowa da daddare amma yanzu abin ya kuma kowane lokaci za su shigo. Manoman alkama a jihar Kaduna Najeriya sun koka da rashin samun isasshen tallafi daga gwamnatin Najeriya. misali yanzu kaga muna hudu ga watan disamba kuma alkaman nan ana so a fara shuka ta ne sha biyar ga watan goma sha ɗaya tsoro na gaskiya tsakanin da allah in har aka ci gaba da a haka to ba za a samu wannan kokari da gwamnati ke na cewa a noma alkama a jihar kaduna ba ko a najeriya gaba ɗaya. akwai kuma labarin wasanni amma za mu fara da labaran duniya Ma'aikatar cikin gida a Amurka ta ce yarjejeniyar tsagaita wuta ta mako guda da aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas ta wargaje ne saboda Hamas in ta ƙi sakin matan da ta yi garkuwa da su saboda ba ta son su tona asirin cin zarafin su ta hanyar lalata da aka yi da su. Mai magana da yawan ma'aikatar Matthew Miller ya shaida 'yan jarida cewa Amurka ba ta da wani dalili na ƙin yin shakku kan rahotannin fyaɗin da ake zargin Hamas ɗin da aikatawa. Wata mai rajin kare haƙƙin matan Isra'ila ta ce dama can Hamas ta yi shirin cin zarafin mata a ranar bakwai ga watan Oktoba da ta fara kaddamar da hari kan Isra'ila. The police representative spoke about women being found without clothes, raped, mutilated bodies. Wakilar BBC ta ce wakilan 'yan sanda sun samu mata masu waɗansu babu sutura a jikinsu, wasu an yi musu fyaɗe, wasu kuma an guntule wani sashe na jikinsu. Sun kuma ce sun samu bayanan ne daga waɗanda suka kubuta a baya-bayan nan. ma'aikatar tsaron amurka ta ce yayi wuri ta tabbatar ko isra'ila ta yi amfani da shawarar da ta bata na tabbatar da tsaron farar hula a sabbin har harin da ta kaddamar a gaza julia toma jami'ar majalisar ɗinkin duniya ce da ke aikin agaji a gaza ta ce babu wani tudun mun tsira a gazar Even the South, which was believed to be safe farm but was never really safe, ta ce ko kudancin gaza da ake ganin yana da tsaro babu wani tsaro a nan tawagar da ke aiki a yankin sun shaida mana yadda ake ruwan bama bamai a can sansanin da suke cike da sama da mutum miliyan daya sun kara cika makil da mutane yayin da kafar yada labaran falasɗinu kuwa ta ce an jefa bama bamai a makarantu biyu da farar hula ke fakewa a arewacin gaza to masu sauraron labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc Isra'ila ta musanta ikirarin shugaban hukumar lafiya ta duniya cewa ta baiwa ma'aikatansa awa 24 su janye kai kayan asibiti da magunguna a wurin da suke ajiyewa da ke kudancin Gaza. Shugaban hukumar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus shi ne wallafa saƙon a shafinsa na X. Sojin Isra'ila dai sun sanar da mutane da jami'an lafiya na cikin gida da na Majalisar Ɗinkin Duniya su wa inda suke kai waɗannan harhare. hare People are not entirely sure where they should go to when they receive these orders to leave. Shi kuwa wakilin BBC cewa ya mutane sun rasa inda za su nufa ba su da tabbacin zuwa arewaci ko kuma kudanci kowa a kiɗime yake. Mr. Gabriyasus je ya ce ya yi kira ga Isra'ila ta janye wannan umarni. To amma Isra'ila ta musanta bayo ma'aikatan WHO ɗin umarnin kwashe kayan aikin su daga wannan wuri. Kafar yada labarai a Myanmar ta ce shugaban sojin kasar sun yi kiran a samar da maslahar siyasa kan tashin hankali da rikicin kabilancin da kungiyoyi daban-daban ke yi ga sojin kasar. Min Aung dai ya ce idan mayakan da ke dauke da makamai suka ci gaba da abin da ya kira rashin hankali, to mazauna yankunan karkara ne za su fi ji a jikin su. Mai magana da yawun jam'iyyun haɗaka a Myanmar Kyazo ya ce sojojin na neman sauki ne kawai, amma kuma sun yi watsi da hawa teburin sulhu. Kabilu uku marasa rinjaye ne da ke kai wa sojoji. sojojin kasar farmaki tun a watan Oktoba. Sun yi kuma nasarar karbe iko da wasu garuruwa ciki har da babbar iyakar ƙasar da ta yi fice a hulɗar kasuwancin shige da fice ta ƙasa. Wannan kuma babbar barazana da koma baya ne ga gwamnatin sojin miyamma waɗanda suka karbe iko da kasar kusan shekaru uku da suka gabata. Shugabannin sojin Nijar kuwa sun ce za su kawo ƙarshen horo da tabbatar da tsaro da tarayyar Turai ke jagoranta a ƙasar. An da kaddamar da shirin tsaron cikin gida na Nijar ɗin a shekarar 2021 yayin da aka fara na biyun kuma a watan Fabrairun bana da nufin ƙarfafa sojojin ƙasar a yaƙi da masu ikirarin jihadi da 'yan ta'adda a yankin Sahel. Tun bayan sojoji dai sun karɓe mulki a watan Yulin bana, shugabannin sojin suka fara takun saƙa da ƙasashe a minan tarayyar Turai, ciki har da uwar gijiyarsu ƙasar Faransa. Tun da fari kuma a jiya litinin Nijar ɗin ta amince da yaukaka alaƙa da ƙasar Rasha a lokacin da tawagar jami'an gwamnatin Rasha ta kai ziyara ƙasashen Nijar da Mali da kuma Burkina Faso. To ƙarshen labaran duniyar kenan. Madalla yanzu kuma sai rahotanni za mu faro daga kasar Ghana. Wata babbar kotu a Ghana ta yanke wata 'yar kasar China Aisha Huang hukuncin ɗaurin shekaru hudu da rabi da kuma tarar dala dubu hudu bisa laifin yin haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba. Sai dai kuma babu cikakken bayani akan ko za ta ɗaukaka ƙara. Ga fassarar rahoton Thomas Nadi. Shari'ar wadda aka fara a shekarar 2017 ta ja hankalin mutane sosai a kasar Ghana, ko da yake an fuskanci tsaiko a lokacin da mahukuntan kasar suka yanke shawarar dakatar da shari'ar tare da ta sakiyar Aisha Huang zuwa gida China. Amma daga baya ta sake komawa ƙasar, kuma ana zargin cewa ta ci gaba da haƙar ma'adinai ta haramtacciyar hanya. An kama Aisha Huang ne akan tuhumar shiga cikin ƙasar ba kan ƙa'ida ba, kuma a bara ne aka sake gurfanar da ita a gaban shari'a akan zargin haƙar ma'adinai ba kan ƙa'ida ba. Ko da yake zargi ne da ta musanta ta shafe fiye da shekara guda tana tsare a hannun 'yan sanda sai dai babu cikakken bayani akan ko aisha huwang da lauyoyinta za su ɗauka ƙara haƙar zinari da ake ba kan ƙa'ida ba ta gurɓata akasarin koguna da dazuzzukan ƙasar abin da ya janyo damuwa akan al'ummomin da ke wuraren da ake haƙar ma'adinan sai dai haƙar ma'adinai ta haramtacciyar hanya da aka fi sani daga lamse ta zama abin dogaro ga matasa da dama da basu da ayyukan yi a kudancin ghana gwamnatin kasar da kwararru sun gargadin cewa ghana za ta iya komawa kasar da ke shigo da ruwan sha daga kasashen waje idan ba a ɗauki matakin dakile ayyukan haƙar ma'adinai ba kan ka'ida ba waɗanda ke gurɓata muhalli ana zargin wasu 'yan china da ke ƙasar da haƙar ma'adinai ba kan ka'ida ba a cikin ƙasar raliya zubairu kenan da fassarar rahoton thomas nadi To idan muka je Najeriya mazauna garin kuncin kalgo a jihar Zamfara sun bayyana wa BBC halin fargabar da suke ciki sakamakon yadda 'yan bindiga suka mamaye ƙauyensu inda suke rayuwa a ciki babu wata fargaba. Wasu daga cikin mazauna ƙauyen sun ce 'yan bindigar kan sa musu yin noma su kuma kwashe musu amfanin noman wanda a wasu lokutan kuma 'yan bindigar kan yi musu duka idan suka yi musu turjiya. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji. Wasu daga cikin mazauna garin na kuncin kargo a yankin karamar hukumar tsafe da ke jihar ta zamfara sun ce sun ɗauki tsawon lokaci da yankin sai koma ƙarƙashin ikon 'yan bindigar tare da tursasa musu a yin aiki a gona kamar da yadda wani mazaunin yankin ya shaida min. yanzu dai kaga kamar garin kwancin kargo mutum bai iya kasuwanci idan za ka yi kasuwanci to zai zama raba raba da barayi shi yasa 'yan bindiga suke abin da su haka dama garin kwancin kaluku kuma gari ne wanda muke kusa da daji na farko yanzu haka da rana suna iya su zo su tare ka in kana da kuɗi su ansa in su kana da waya su ansa kai yanzu ina mai tabbata ɗan juma'a da ta wuce gida gida suka dinga bi cikin garin kwancin kalko da rana an yi kai na an taba shiga gidana dan bindiga zai zo same ka da rana duk abin da kake da shi ya ansa in ma baka bada ba yana iya neman rayuwarka za su zo da mahaukatan eh, miyagun makamai wanda za su zo su yi abin da su haka dama da suna shigowa da daddare amma yanzu abin ya kuma kowane lokaci za su shigo daga shekara uku da ta wuce muna karkashin ikon yan bindiga garin kwancin kalgu baki daya duk wanda yake zaune kwancin kalgu sai dai dan zama ya zama mashi dole haka zalika shi ma wani mazaunin ƙauyen na kuncin kalgo ya ce babban abin da ke ci musu tuwa a kwarya baya wuce da yan bindigar ke ɗauke musu iyalansu mutanen nan za su shigo da rana tsaka su zo su ɗebi matanmu su yi lalata kwashe kayayyakin shaguna sama da su ɗari za su shigo amma tsawon lokaci suka ɗauka suna muku haka shekara uku muna cikin wannan azaban za su ɗebi mutane a je a yi musu noma a yi musu kwalago in ka so takin ka za ka je gona ka ɗan zuba masaraka tsare kasa an buhun in kai noma yanzu yadda aka yi noma aka cimma kaka sai ka sare dawo ka in buhu ya kai ɗari nawa wanda za a buga a wurin wallahi tallahi sai sun sa shanu sun cinye. to kamar babu jami'an tsaro ne a yankin naku. ba sa samun zuwa saboda ba wani quick response da za a ce an kawo ƙaramar hukuma kanta ta sani jiha ta sani wallahi a yanzu da nake gaya maka wannan magana da muke magana da kai wallahi in ka shiga cikin kuncin kalgo kuka ne kawai kila ba za ka yi ba sai dai kan yunkurin da ne don jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara haka ta bata cimma ruwa ba sakamakon rashin dawo da kiran waya da na yi wa kakakin 'yan sandan jihar asp yazid abubakar dubban mutane ne dai ayyukan 'yan bindigar ya tilasta barin garuruwansu a wurare daban-daban na jihar sakamakon yadda ake ɗauke mutane don neman neman kuɗin fansa kalifa shehu dokaji sashen hausa na bbc a abuja najeriya To daga batun matsalar tsaro a jihar Zamfara sai kuma na lafiya a jihar Kano, inda nan gaba yau ne ake sa ran fara aikin kula da lafiya al'umma a yankunan karkara a jihar Kano da ke arewacin Najeriya. Wannan na zuwa ne dai bayan da a ƙarshen mako gwamnatin jihar ta kaddamar da motocin kula da marasa lafiya ta tafi da gidanka. waɗanda za su rika shiga yankuna masu wahalar shiga a sassan jihar suna duba marasa lafiya. Tukuya aikin kula da lafiyar zai kasance daga Kano ga Zahardin Lawal da ƙarin bayani. Gwamnatin jihar Kano ta ce ta tanadi sabbin motoci waɗanda ta zuba magunguna da likitoci da nas nas da sauran ma'aikatan kula da lafiya jami'an kula da lafiyar za su shiga ƙauyuka musamman wuraren da ake shan wahala kafin a shiga don duba marasa lafiya. Honorable Mahmood Tajo Gaya shine mai taimakawa gwamnan Kano na musamman kan bayar da magunguna a yankunan karkara. Duka wannan bangare mun ɗauki mutane mun sa a kowace mota. Zuwa yanzu akwai mota goma sha biyu da za mu fara amfani da ita. Kuma wannan motoci guda goma sha biyu akwai inda muka inda za mu ziyarta. Saboda haka kowanne rana akwai mota guda biyu a kowanne zone. Za ta je a kowace shiya guda shida da muke da ita. Za su je inda muke kira Hartridge area wuri mai wahalar shiga inda babu mota kuma mutanen ba su da yanayin da za su iya samun asibiti a inda suke. So nan wuraren za a je a zauna tun daga safe karfe 8 zuwa tara na safe har zuwa karfe biyar. duka waɗanda ba su da lafiya za a zo a duba su kuma a yi musu duk gwaje-gwajen da suka kamata a kuma ba su magunguna kyauta wannan mota mai ta kunsa a ciki da kuma adadin likitocin wannan mota tana da kunshe da adadin likitoci guda bakwai a cikin kowace mota daga bangarori daban-daban na aikin lafiya sannan tana kunshe da magunguna a cikinta da kuma kayan duba marasa lafiya da kuma duk abin da ka iya bukata wanda marasa lafiya za su yi amfani da shi kamar oxygen da kuma makamantansu duk kayan gwaje-gwaje mun tanadi emergency a cikin wannan mota wanda in ta je ta zauna tamkar asibiti ne a wannan wuri. Honorable Tajo ya ƙara da cewa sun kasa jihar Kano zuwa shiyoyi shida kuma kowace shiya za a zaɓi ƙauye guda a gudanar da aikin. Wannan shiyoyi da muke da su guda shida na jihar Kano wanda suka hada da shiyar dawakin tofa, shiyar wudil, shiyar kumbotso, shiyar nasarawa, shiyar rano da kuma dambata I think. To wannan shiyoyin guda shida za su rinka ziyarta su mun yi abin da ake kira jadawali. Kowace rana akwai inda za su je in sun je wannan a shiya yau gobe kuma za su tafi wata shiya jibi za su tafi wata shiya ma'ana juyawa za su dinga yi har ya zama an an zagaya ana ƙara zuwa ana zagaya ana ƙara zuwa kuma wannan baya hanawa idan akwai bukata ta gaggawa dawa an kirawo muku akwai mota ta musamman da muka ajiye special squad su ma za su je kuma bugu da ƙari akwai tanadi na musamman da muka yi duk kwana uku a sati za a rinka shiga wurare na musamman kamar gidajen gajiyayyu gidajen prison da kuma gidajen marayu nan ma za a rinka duwa ana duba su ana basu su magunguna kyauta duk abin da muke a wannan tsari kyauta ne za a yi shi amma kamar waɗannan motoci za su shiga lungu kuwa ganin kamar ba motoci ne na shiga wurare lunguna ba haka kamar a kullum ana sa rai za a duba marasa lafiya nawa haka akalla a kullum kowace mota kowane tim muna sa da za su duba marasa lafiya ɗari biyu da hamsin amma abin adadin da ka faɗa ba yadda za a kai ƙasa sai ma dai ma kai sama saboda ka tashi kafin ka tafi za ga wasu sun zo to umarnin da muka basu shine duk wanda aka tura mishi marasa lafiya ko da lokacin tashin sa yayi to in aka kawo marasa lafiya ya tsaya ya duba shi saboda haka magana da muke yanzu kowace mota za ta duba mutum ɗari biyu da hamsin a kwana ɗaya a sati kwana hudu ne litinin talata laraba zuwa alhamis kowane tim zai duba mutum dubu ɗaya muna da tim guda goma sha biyu wannan tim guda goma sha biyu a wata za su duba adadin mutane ɗari a dubu arba'in da takwas kenan. Bugu da ƙari ya ce sun yi kyakkyawan tsarin da zai tabbatar da cewa ba a karkatar da magungunan ba. Bayanai na cewa an yi tsarin da idan maras lafiya yana buƙatar kulawar ƙwararren likita da ta wuce ta waɗannan jami'an lafiya za a tura shi wani asibiti mafi kusa don samun kulawa. Zahra Dillawan BBC Hausa daga Kano a Najeriya. To da haka agogo ya kawo mu karfe takwas ne saura minti goma sha shida a kanan Najeriya da Talabiri a jamhuriyar Nijar da Ngandre a jamhuriyar Kamaru. Wannan shirya yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC tare da ni Badriya tijani Kalarawi. To gaba a cikin shirin zamu fantsama duniyar labarin wasanni. madalla bar mu taɓo batun na duƙe tsohon ciniki. Ƙungiyar manoma alkama a jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya sun koka da rashin samun tallafin noman rani wanda ake baiwa manoma daga tsarin bankin raya ƙasashen Afirka. A shekarar 2022 zuwa 2023 kungiyar manoma alkama a jihar Kaduna ta ce sun noma kadada 35,000 inda ta samar da tan 300 na alkama duk da cewa kashi 80 cikin 100 na waɗanda suka amfana da tsarin ba manoman alkamar ba ne. Bashir Tanko shine shugaban kungiyar manoma alkama a jihar ta Kaduna. Ka kuma ƙarin bayanin da yawa abokin aikinmu Abdu Halilu. a takaice wannan tallafi da ake bayarwa na baiwa bashi manoma an zo mana da wani tsari ne mai kyau mu kuma tsakanin da Allah mun yi amanna da tsarin tsari ne wanda gwamnatin tarayya ta kawo mana wanda yake ya kamata a ce mu manoma arkama na ƙasa gaba ɗaya ma ba na jihar Kaduna mu amfana akan tsarin amma matsalolin da muke fuskanta shi ne. su kansu agro dealers wanda suke kawo kayayyakin nan gaskiya su kansu suna kawo cikas akan wannan ba da tallafi na wannan tsari na eh, tallafin African Development Bank da ake bayarwa fara wannan tsari kun amfana sau nawa da shi? Sai shi ne na farko da aka kawo mana muna wanda yake manoma alkama muke tunanin cewa za mu amfana a cikinsa. An zo da shi lokacin da aka zo da tsarin aka gaya mana cewa mu fitar da sunayen manomanmu. Can za mu aika da sunaye za mu aika da sunaye can wurin shugabanmu ne na ƙasa. So mun yi litsin mun tura mishi. A nan jihar Kaduna slot na mutum ɗari biyar. Matsalolin da muke fama da shi ne. cikin waɗannan mutanen namu gaba ɗaya wanda yake mun tura sunayensu har yanzu cikin mutanen namu ba za mu iya ci duka ba a samu text ba amma cikin kashi ɗari kwata-kwata kashi goma ne zuwa ashirin suka samu text message duba yadda noman rani yake misali yanzu kaga muna hudu ga watan disamba kuma alkama nan ana so a fara shuka ta ne sha biyar ga watan goma sha ɗaya idan ka shuka alkama sha biyar ga watan goma sha ɗaya zuwa har ashirin da biyar ga watan disamba to shine ma za ka sa ran cewa za ka samu wani alheri a wannan alkama amma idan baka shuka alkama nan da wuri ba a lokacin da ya kamata to gaskiya tsakanin da Allah ba wani abin da mutum zai samu to kuma kaga yanzu mun riga mai latin shuka alkaman nan gwamnatin da ta kawo wannan dalibin cewa za ta bamu ka biya kashi hamsin ta yafi maka kashi hamsin ina ganin mu ne manoman alkama ya kamata gwamnati ce ma wannan gatan ta karkashin bankin afirka kana magana cewa an muku wannan gata ko bangare guda kana koka da cewa kamar kusan kishi tamanin ma cikin ɗari na wanda suka samu wannan tallafi ba daga cikin ku manoman alkama ba ne saboda ai mun je gurin ne ko da zuma na ji senta din inda ake ake ba da kayayyakin saboda su kansu rights sun ba sa so ma su ga manoman manoman alkama sun je gurin saboda su sun fi so su ba waɗanda ba manoman alkama ba me yasa to ba san dalili ba ai yawanci su wanda ba manoman alkama ba ai kaga su ba su karban kayan noman alkama din su sukan je ne kawai a ba su da abin za a ba su wuce su tafi abin su ba kayan suke bukata ba kamar ko akwai wasu ka'idodi ne da ba cika ba duk wani ka'ida da kake tunani na karban wannan kayan mun cika shi misali yanzu ai ka'idodin ne. za ka ba da sunanka a tantance kuma ka ba da bayanin gonan inda take za a turo maka tax to an turo ma wasu daga cimarin kuma za ka tanaji kashi hamsin na wannan kuɗi kashi hamsin ɗin na wannan kuɗi za ka tanaji shine dubu ɗari da tamanin da ɗari biyar manoma sun tanada ko ni ɗazin na ji da manoma guda uku wanda ke abai bana shi nace daga yanzu ba ma zan ƙara zuwa senta ɗin ba na ji da manoma guda uku nace to ga waɗannan manoman namu wanda ke sun cika waɗannan sharuɗa da ya kamata a ba su wannan kaya aka ce ma a'a in dakata su koma baya tukuna sai lokacin da su suka kinsa su ga cewa za su kira saboda wa akwai mutum kusan ɗari biyu a gaban su. yanzu ku takamaimai mu kuke so a yi. mu yanzu takamaimai abin da muke so a yi shine gwamnati ta canja wannan tsarin na ba waɗannan agro dealers damar cewa su ne za su ba da wannan kayan a kawo wani tsari mai kyau wanda yake mutum zai assessin kayan shi ya san cewa gashi ya assessin kayan nan ka cika da waɗannan ka'idoji ka zo da kuɗin ka a ɗauki kayan nan a baka ka je kai noma nan saboda ka ga yanzu lokaci ya riga ya gure. ku menene fargaban ku game da wannan lamari. tsoro na gaskiya tsakanin da Allah in har aka ci gaba da haka to ba za a samu wannan kokari da gwamnati ke cewa a noma alkama a jihar Kaduna ba ko a Najeriya gaba daya Bashir Tanko kenan shugaban kungiyar manoman alkama a jihar Kaduna Najeriya to mun yi kokarin tuntubar waɗanda ke da alhakin raba kayayyakin ga manoma sai dai hakar mu bata cimma ruwa ba amma idan mun same su za ku ji karin bayani a shirye-shiryen mu na gaba to sai kuma labaran kasuwanci kasuwanci da tattalin arziki ga Bilkisu gida Yawan adadin 'yan Najeriya da ke fuskantar matsalar karancin abinci ya karu da kashi 133 bisa 100 a cikin shekaru uku, yayin da talauci ke kara ta'azzara a ƙasar. alkalman sun karu daga mutane miliyan 63,800 tsakanin shekarar 2014 da 2016 zuwa mutane miliyan 148,700 a cewar wani rahoto kan yanayin samar da abinci na duniya na shekarar 2023 kuma akwai yiwuwar matsalar za ta kara ta'azzara sakamakon gagarumin karuwar farashin kayan abinci harkokin shigar da kaya cikin najeriya na gamuwa da cikas sakamakon kalubalen da masu shigar da kayayyaki ke fuskanta na hauhawar kuɗin fito da na sauran harkokin hada-hadar su hakan yasa a yayin da makonni kaɗan suka rage a fara bukukuwan kirsimeti farashin kuɗin kayayyakin da ake shigowa da su ɗin ya ƙara haurawa zuwa ƙululuwa. sabbin matakan aza haraji da ƙara yawan kuɗin da ministan kuɗi na ƙasar zimbabwe ya sanar a cikin wani ɓangare na kasafin kuɗin ƙasar na shekarar 2024 ya haifar da damuwa a faɗin ƙasar ƙaruwar kuɗin yin fasfo zuwa dala 200 ko fan 160 daga dala 120 ya fusata jama'a da dama yayin da tattalin arzikin ƙasar ta zimbabwe ke durƙushewa mutane da dama na rayuwa ne ta hanyar yin harkokin cinikayyar tsallaka kan iyakokin ƙasar don haka a gare su mallakar fasfo na da matuƙar muhimmanci wa kasuwancin nasu fasinjojin kamfanin sufurin jiragen sama na Ryanair sun ce kamfanin ya bullo da wani sabon karin kuɗi mai cike da cece kuce bayan da ake cajar su kuɗin takardar shaidar shiga jirgi wato boarding pass a shafin yanar gizo matafiyan sun rika bayyana damuwarsu a shafukan sada zumunta suna mai cewa an buƙaci da su rika biyan fan 21 don samun takardar shiga cikin jirgin a shafin intanet muddin ba sa son su rika bin dogayen layuka na karɓar boarding pass ɗin a filin saukar sauka jiragen sama sai dai kuma har yanzu kamfanin na rain air bai mayar da martani wa bukatun da bbc ta mika masa na yin hakan ba to a gaida bilkisu baban gida sai kuma labarin wasanni ga muhammad abdu mamman skifa to jama'a barkanmu da barkanmu da wannan lokacin gwamnati ta amince a fara cikakke gasar ƙwararru a ƙwallon kafar mata sannan a kirkiro talabijin da za ta ke nuna wasannin zalla hakan ya biyo bayan wani rahoto da tsohuwar 'yar wasan taukar ingila karin kaini ta gudanar tun farkon shekarar nan da ya sha bunƙasa wasan tamolan mata a ingila da duniya ga baki ɗaya sakatariyar kafar yada labarai da wasanni da al'adu a birtaniya lucy fraser ta tattauna da bbc ya kamata mu samu tallata gasar kwallon mata mai inganci da tashar gida da za ta rika nuna wasannin ta haka kuɗin da za a ke samu zai inganta albashinsu an gudanar da gasar kofin duniya australia da new zealand a bana da aka samu gagarumin ci gaba inda spaniya ta lashe kofin bayan cin ingila ɗaya mai ban haushi bayan da tuni aka samu tawagogi 21 da za su buga gasar euro 2024 yanzu ana jiran ukun da za su haɗe da su idan an kammala karawa cike gurbi a cikin watan maris ɗin baɗi don kan na an raba jadolin gasar inda mai masaukin baki jamus tana rukunin farko a munich da ya haɗa da scotland da hungary da kuma switzerland a wasannin da za a fara daga cikin watan yuni zuwa yulin 2024 to sai dai tsohon dan wasan tawagar jamus didi haman ya ce akwai matsaloli da dama da ya kamata a kamo bakin zaren kafin fara gasar. last two World Muna da tarin matsaloli, muna da matsala a gasar kofin duniya biyu inda aka yi fatali da mutum a zagayen farko. An doke mu a wasa da yawa 2023 fiye da waɗanda muka yi nasara. Mun yi rashin nasara hannun Poland da Belgium da Turkiya da Austria. Shi kansa na Jelsman yana aikin rikon ƙwarya ne. Muna da wasannin sada zumunta biyu cikin watan Maris. 'Yan ƙasa gwiwar su a sanye take saboda rashin samun sakamakon da ya kamata. Yau ne za a fara wasannin mako na goma sha biyar a gasar Premier League da za a yi karawa biyu tsakanin Wolverhampton da Burnley da wanda Arsenal za ta ziyarci Luton Town. wannan shine wasan farko tsakanin luton da gones tun bayan shekara 32 a kenneth world road filin da aka ci asana a likob 1988 inda luton ta lashe kofin wasan karshe da suka fafata shine 1991 arsenal tana matakin farko akan teburin premier league da tazarar maki biyu tsakaninta da liverpool da maki uku tsakaninta da manchester city a bara ne gones ce kwana 248 akan teburin premier league kafin daga baya manchester city ta karbe gurbin ta kuma lashe kofin an tumi manchester Manchester City da laifin kasa tsawatar 'yan wasan tafafata da ta tashi uku da uku da Tottenham a gasar Premier League ranar Lahadi. 'Yan wasan City sun mamaye alkalin wasa Simon Hooper wanda ya bayar da bugun tazara dab da za a tashi lokacin da kwallo je wurin Jack bayan ya nufi raga. tun farko hufa bai busa ketar da aka yi wa Ellen halan ba amma kwallo na zuwa wajen ɗan wasan tawagar Ingila sai kawai ya busa usir. An bai wa City nan da ranar Alhamis bakwai ga watan Disamba domin ta kare kanta daga tuhumar da ake mata. kungiyar sheffield united mai buga gasar premier league na dadda sanar da korar kocin taful hakin button sheffield wadda bolly ta casa ta biyar ba ko ranar asabar a wasan premier tana ta karshen teburi da maki biyar bayan da ta yi rashin nasara sha ɗaya daga wasa sha hudu kawa yanzu hakin button wanda aka tabbatar da aikin kocin kungiyar a nuwamban 2021 ya kai sheffield matakin premier bayan da suka kare a matsayi na biyu a gasar championship a bara tsohon kocin kungiyar chris wilder yana cikin waɗanda ake sa ran za a baiwa aikin bayan da bolly ta sharara musu kwallaye hakin button ya caccake kungiyar da cewar ta mayar da hankali kan kasuwanci maimakon bunƙasa 'yan wasa shugabannin commonwealth games sun ce suna tattaunawa da waɗanda suke da sha'awar karɓar bakuncin wasanninta za kuma ta yi